hadisi na na farko hadisin farko a cikin bugatu musulun da ake so ka kawo kaga yanzu kamar yanzu ni bulugul eh. maram eh idan ka ce na kawo hadisin farko sai in ce ma huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatu ne hadisin farko a cikin bulugul maram to kai hadisin farko a cikin bughiyatul muslim na farko shi duba, zai duba Ah, zai zan duba eh, in zan duba kuma eh, shi ne ah, ah, ko na duba shi ne ka ce kuma zan kawo ai ka ce ni jahili ne amma ina tabbatar maka da cewa ni ba jahili ba ne wallahi kawo kawo kafa ka duba da Allah kakka duba wa ma rasulu shine hadisin farko وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة أبي هريرة أبي هريرة يا كش سيبوي والله يا كش سيبوي والله يا كش سيبوي نايمه يا هو سيبوي نوشي والله matsalan ku kenan ka ce in kawo ina kawo amma kai dai kuskure ko yau kowane lokaci dai kuskuren mutane kuke nima kowane lokaci ka ce in kawo na kawo sai me kuma mana anwar ka di ka dai nina na ga raunin nan mana anwar na ga raunin nan <laughs> na'am na kawo ku ai hadisi na farko kenan a cikin littafin Hmm. amma da Allah dubawa kai ko kuma da Allah da ka karanto da kai na karanto kai kai ka ji tsoron Allah na rasulu a'a kai ka ce mun ji tsoron Allah ai ba kai ka ce mun ji tsoron Allah ba ka ce in kawo na kawo wai ka ji wani yana cewa wai dan Allah wai ku sauke shi Eh wannan muna hira ne kawai. Me yasa za a sauke ni? <laughs> Eh. Mala Abdulrahman ba sai ka nuna mana cewa kana cin abinci ba da Allah ka cire bidiyon nan. To gaskiya dai 'yan ɗariƙa ya kamata ku hau, ku tausaya wa Eh, ku tausayawa mana alkanawi mana alkanawi na kan gani su videos ɗinka wanda ake kira kamar majalisi ko kai kake zuwa ban sani ba sai in ta mamaki kai ba ka haɗa majalisin naka ne sai ka je kana roƙon mutane a baka minti biyar minti goma a majalisin nasu aina ne muna gani a facebook a bidiyon nan na su facebook za mu ga malamai su a muna gani ai kuma ina samun ah, sako na isa muna gani yana isa <laughs> amma abin sai eh, ta ban mamaki shi alkanawi bai buɗe nashi gidan ne majalisin nashi kullum sai ka ta ganin su shi da mala ramadan mala alkanawi da allah sauke na rasulu tun da shi wannan mala alkanawi da allah bar za mu sauke ka baka da baka da karatu ah, ba alkanawi ka shi ai malam bai ka ta sauke shi ba. na rasulu ka dawo afur mala dawo da shi ai ya ka ta shi so shi ya ka ta ba shi na rasulu ina ganin Allah su yadda zai fahimci suna Allah wai mala alka ai ai tarbiya nan yanzu ganin ka yake a matsayin mahajubi eh wallahi yanzu ganin ka yake a matsayin mahajubi kai ya kamata fa mu sa na ya kamata fa mu sa hirar da ne da sayyada ba a jin kamalan anwar ba a sa babban gida ne mafi sabi da lati kar mutane su zo su wasu to ba in sha Allah dokta dokta na su ka ritsa su su uku zakin zaki ya bore ka dokta ka tuja min nan da Allah ai zage zage suke yi ba a ka san wani abu na'am ai mala abdurrahman dole su rikita wajen ka san dalili wato wannan guzman din ne ya ce ai muna kafirta duk wanda ba mu ba ni na fara ni na fara magana ai kafin kawo baka ji sun yi magana ta ba haka nace ba ba taba yin firka kafura kamar tijjaniya ba sai kake cewa kaji kaji na ambaci wai sai ce na kafirta shi to nan kaga da yazo yace ni ma yace na kafirta shi sai muka faru ai da ce ni ban kafirta ka ba eh ina ganin malam Anwar tsaya in baka ka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 wato kun ga wata gida bayana na sa ba gida ne na talakawa da marayu wanda yake marasa galibu to a cikin asalin gidan gidan kwano suke bacci aka kira malam aka gula mai gidan to ba mu da kudi a ji muka ce su ba damuwa mun ga abin da bayan ya Allah za su yi to muna nan haka nan haka nan muka rusa gidan kwano don gidan kwano suke bacci cikin mai ya kusa faduwa ya kusa rusuwa kansu to cikin cikin ikon Allah da karfin Allah ga mun mun farata da gidan bawan Allah ba su ba yawan surutu nake son yi ba kaka yadda a ce baka da bulo ko siminti ko guda ko kwano cikin wannan gidan da ake yin nan wallahi wannan abin ba alkhairin wasa zai kawo maka ba in ka yi da ikhlasi ranar gobe kiyoma ka yi mamaki ka yi da na sani da ka sani da kana da kudin ka duka ka ka invest cikin wannan bayan Allah ka rufa mutane asiri ka rufa mutane asiri Allah ya rufa maka asiri wannan aikin da ake son a tabbatar da shi wallahi aiki ne da yake eh da sa account number shana doctor ka samu account number ana tambaya wannan account number da wannan gidan ginin da ake so a ga ba wurin bacci na bane ba wurin baccin malal Kano bane wallahi ni na zo garin da ka san tura alhamdulillah doctor alhamdulillah malal Kano alhamdulillah amma mu rufa mu rufa bayan Allah ga asiri mu rufa bayan Allah ga asiri saboda mu ma Allah subhanahu wataala ya rufa mu asiri a yana da ban takaici a ce da Allah zai barka da Allah zai bude maka lema ko labule na duniya wala Allah ka ga inda 'ya'yanka ke wahala da ka nima a komo da kai ka ciyar da yaranka ka gina musu rumbaci sannan ka kuma kwanta to amma ba mu samu haka ba ba ka samu haka nan da haka in ka rufa ƴaƴan asiri wallahi Allah zai rufa maka asiri in ka rufa ƴaƴan asiri kai man ka tafi kabar lahira ka je lahira Allah subhanahu wataala zai turo bayin Allah da za su rufa maka asiri wato rundunar Allah ba wanda ba wanda ba wanda ya san su amma ya alam junud rabbuka illa hu ga mutane baka san shi ko na ba amma shi ga alkhairi daga wurin shi ne fito ya zo rufa maka asiri kamar da ka rufa wani bawa Allah asiri nan duniya da haka jama'a kullum muna kai kara gare ku muna kai muku kuka ba saboda komar ba saboda wannan aikin alkhairin mu hada karfi da karfi mu ga wannan gidan wata rana kana zuwa maka ce a ah, wallahi da na sani wannan gidan da na dauki nauyin shi da shi bayan Allah alheri baya wucewa kadan ka ba kadan bane wurin Allah subhanahu wa ta'ala kadan mu ba kadan bane wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan mun bayar da ikhlasi da haka bayan Allah na taimakawa wallahi yawan abawa Allah ya kabu nan ba na jiya da yana Italy ya ce zai taimaka ya ko da 100 dollar so shi wanda suke kasan waje a yi kokari 50 dollar 20 dollar 10 dollar 10 euro 5 euro ko mini kake da shi tabbata kai ma ka sa ciki abin kadan da zaka bayar wallahi shine kila zai bude maka anya na samun Allah ya yarda kai saboda me ka rufa ma wani asiri irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama koyi ma wanda suke kasa rahma wanda ke sama zai muku rahama da haka bayan Allah wanda suke kasan turai kasan Najeriya ga su Abdulaziz kuna kasan turai Allah ya taimaka ka taimaka yi tawassuli da wannan aikin da zaka yi ka ce ya Allah bukatuna na takarda ina neman takarda Allah ka sa samu takarda ka yi tawassuli da wannan aikin alkhairi ka taimaka ka ga yadda Allah zai maka budi kuma ka bayar kuma kana da yakini Allah subhanahu wataala ya karbi ya biya maka bukatanka da haka muna taimaka muna kiran bayan Allah ku kokari ku taimaka ku taimaka fi sabilillah Najeriya ka taimaka muna nan bayan Allah na taimakawa masu 300 naira masu 400 naira masu 1000 naira da da muka yi magana wani sun sa automatical wani suke sawa kudin da haka muna muna kiran bayan Allah a yi kokari a taimaka mu ga mun taimaka ma wa'annan bayan Allah mu tashi mu saya wurjanje mu samu taimakawa wannan bayan Allah su samu da su a kansu kan mu sauro kullum muna kullum muna muna muna raddi ba mu taimako la khaira fi kasirin min najwahum yace illa min amra bi sadaqatin aw mahrufun aw islahun bainan nas to wayannan ayyukan na cikin ayyukan da Allah ke neman bayan Allah mu dukufa muna taimakawa da haka bayan Allah eh, da baka whatsapp number insha Allah whatsapp number shine plus 49 1767 insha Allah whatsapp number kenan uh, plus 49 1767 22 040 insha Allah kun sami mu kai dare rana safiya insha Allah kun sami mu kai mu taimaka aikin ayyukan alkhairi mu ga inda Allah subhanahu wa ta'ala zai kai mu insha Allah Allah sa wannan aikin ya zama kofayen na yaddan mu da Allah zai yi kuma ya zama kofayen da yake Allah mu man da Allah inda ya lillike a rayuwar mu Allah zai bude mu insha Allah jazakumullahu da jaza assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Dokta ya sauka ne? da haka wanda ke neman namba ko da bayan karatu ma yaya min magana dm ko yaya mai alkalami magana a whatsapp yana namba mal alkalami yaya mai whatsapp a ya eh, ko idris ilyas idris yaya mai magana na wa alaikum salam ta eh, amma ni kada a mun magana <laughs> ni <laughs> ni idan ma ka sa ni ma a mun magana duk wanda ya <laughs> mun magana ba lalle ma malam na sani ina ji muna dai ba mutane biyu ne insha Allah bayan Allah ko da kuma malam magana mun bai sami kuma ku same shi ba insha Allah ku tuntube ni ko ni ko ah, Dr. Idris eh, ah, ya sani insha Allah tuntube ku dai <laughs> ai ba na so ku sani a ciki dai eh da tuntube shi wannan shine abinda abinda muke ciki insha Allah jazakumullahu khairan Allah saka muku da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin Eh, dukkan wanda kuma ke taimakawa da jikinsa da kudinsa shi ma Allah ka taimake shi Allah Allah ba mu ikon taimakawa ya rabbal alamin eh, ka tsare masa imaninsa duk inda yake da mutuncinsa Allah kuma ka sa abin ya amfane shi gobe alkiyama Allahumma amin da mu da ku gaba daya Allah ya hada mu cikin rahamarsa wannan shine fata shine burin Mala Alkalari, salamu alaikum. Wa alaikum salam, Mala Abdulaziz. Barka da malam kwana biyu. Alhamdulillah Mala Abdulaziz. Allah ƙara ɗaukaka, Allah ƙara kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Mala Abdulaziz. Kwana biyu ma ka wallah ma ina ina kasan komen ko shi ina kasan komen saboda masu zagin nan ba na so su ranga ina a sama na fi so ranga bin da zagin uwansu. su na fi sauran gaba su di amina zagin su kan masu ran gani sa tunanin malami ne ni a ah, eh, ai bai kamata a ringa biye musu kuma wani mai tafi topikin shine ko shine wadatul wujud cikin cikin ah, cikin jawarul ma'ani akidan akidan shi kamar tijani ina jin kai ka zo kare ka zo kare insha Allah mala kalawi da na shiga wani comment din wata mata ta sa wata waka idan an zo an mata kwamin haka yi reply ta ce shehu ya ƙara kusanci ko ta ce shehu ya amsa da <laughs> ce ikon Allah da ce shehu ne zai amsa ko shehu ne zai ƙara kusanci ma eh ka san wannan abin da kake gani ai shi shehu kutubi ne a kuma eh. aƙidar tijjaniya shine duk abin da mutum zai samu hatta addu'a suka ce idan aka yi sai ta sauka a fada shehu sannan take kaiwa zuwa ga annabi muhammad take kaiwa gurin allah haka suka ce an shi shehu kutubi ne duk abin da mutum zai samu ta hanyarsa ake samu lafiya arziki gida allah zai baka ta shehu kaya na sawa allah zai baka ta shehu mata za ka aura ta fannin shehu duk haka yake cikin jawahirul ma'ani shine hakikanin kutubaniya don haka shehu tijjani ya faɗi ya ce wa haƙiƙatul ƙutubaniyati hiya al-khilafatul uzma an al-haqqi fi jami'il da jumlatan yace aisu ma kana rabbu ilahan kana fatan anillahi a dai karshe mu'allin shahid yace fala yasilu Malam Yusuf ka sa mute. Malam Yusuf ka sa mute da Allah wurin ka koya niya. Yace fala yasilu ila al-khalqi shay'un ka'inan ma kana illa bi hukmi al-qutbi wa tanfidihi. Ba abin da yake kaiwa zuwa ga halitta ko menene. babu abin da yake kaiwa zuwa ga mutum wallahi wallahi na na na na na na na na na na Yusuf yawo ma sauke shi shi yasa wannan to ne hakikanin kutubanci ai Hasbunallahu wa Allah ya shirya mu kuma za ka ga manzan Allah suka fare wa wannan sharrin ba suka ɗauko wani hadisinsa suka juya shi sa duk abin da mutum zai samu ta hanyar shewa yake samu shine ka'idar ɗarika Wai mal ina tambaya wai ya halatta ka aure irin masu wani a gida kuwa? kana da miji ka aure mace mai wannan aƙida ko kuma mace ta aure namiji mai wannan aƙida in dai ya tabbata na mutum yana da wannan aƙida kaga wani yana la shakka tsarin shi tsarin yana la shakka kaga to masu ainihin aƙida eh gashi nan na ɗauko shi baban gida eh gashi nan na tura masa ya kamata ka hau baban gida Eh, za ka ji yana wai la shakka wato tabbas haka yake ta hanyar shehu yake samu baban gida yana ɗan shigo mana na'am salamu alaikum wa alaikum salam baban gida na'am na ga ka ce la shakka kai ma ka yadda duk abin da za a samu ta wajen shehu ake samu kenan kuna shakka kenan inna lillahi da iza ai mu ba mu ma yadda ba ballanta na shakka idan ka ji ana shakka to akwai abun amma ba a tabbatar da shi ba ai mu babu gaba ɗaya ne ma ka san ita shakka ko kokonto ga yin yinta in bai sani ba sai tunanin eh, shi wani lalatacce ne shi kuma shida ne baya ajiye kayansa inda babu wani al'amari idan ya tabbatar da akwai al'amari a gurin to nan yake shigowa da eh, wasu wasi da shakka da kokonto yanzu dai kana ji ba wannan bayanin ba ne yanzu mhm. ta yaya ya dai kamata kudan kore shakkan nan kuma To a'a ba zai eh. iya ba ne a'a da ka bar duk wannan magana ai ba magana eh? Allah yanzu ake ba magana shehu ake duban azumi ana magana shehu ne kuma an ce kun tabbatar kun karanta kuma gashi na kun faɗi amma kuma kun kasa eh baban gidan Allah ke mana bayani yaya akai ake samun kowane abu ta hanyar shehu eh yi mana bayani da Allah yaya akai <laughs> arziki gida ba kada kuke bukatar wannan ba ba anan kada kuke bukatar bayani ba kuna bukatar bayani cikin al'amura da yawa a nan nan dai yanzu muke da bukatar tsaya mu saka a babban gida tunda ai karatu ne zaka bayar dan mu mutunta karatu tsaya mu saka tuntuna ka bar karatu yanzu ai ba karatu ake yi ba TikTok ai kafa ta tanadi kawai eh yi mana bayani yaya akan shehu yake raba arziki <laughs> wallahi ana na tawassuf na rantsi da Allah in daga kuma <laughs> ya yi fana'i ke <laughs> eh, ya fana'i eh? eh baban gida lokacin ka ne fa kai yi mana bayani ni bangis mutumin zandar ne baban gida bangis zandar ko maso eh baban gidan duk ba mu tambaye ka babu wani bayani da zan muku barin jin shawarar dan ba ina da ɗan uzuri ba wani na dawo to dama ne ban cika tsayawa ba kawai musulunci eh, yaya aka waye ba wannan matsayi duk wani arziki ta wajensa ake samu yi mana bayani da Allah mun baka da ai bai ce ta gare shi ba kuma ai yana yana yana ba maganar kudubai ne ya kamata ka je ka binciki karatun sosai sai ka gane cewa an ka gane shi ma yana yi yana daga cikin wanda sai ya biyo ta kansa <laughs> sai ka yanke masa hukunci <laughs> eh baban gida da Allah kai mana bayani da Allah kaga mun baka dama to bayanin shehu ke shehu ko wani bayani kuke bukata a gurin almajirin shehu kenan yanzu baka da wujja da zaka kare shehu ta musulunci kenan kawai shehu ya faɗi wai sai kare shehu ai kafin Allah ne la ilaha illallah shehu ai sai shehu subhanallah to gaskiya amin to ya sauka ba shi da hujja ne <laughs> wallahi muna irin wanga irin wanga babban musulmi suna cikin al'umma ka ji ko kafa shehu ne Allah ko kafa Allah ne fa shehu fa ba mai iya kare ta subhanallah subhanallah eh. Wai mara da kanawi hmm. waya za a ce mutum Allah baka abu na duniya abubuwan karar rayuwar duniya ka kiyaye suka kare su dukiya iyalinka ayyanka ka kula da su ka sa ido akan su ya to mu dauko ka ai mu ne ma muke yi amma imanin ka ka bari a ba wasa da shi <coughs> wai ga wani wai zai ba mu amsa tsaya mu dauko shi ai mu ne ma muke yi wallahi ma muke yi ka ba mu amsa ai wallahi ko an dauko shi bai da amsa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh haji hadi masana da zuwa kwana biyu ina miki fata alkhairi hajji halima ga wani fa na tura masa eh scholarship abin da ya sa na wannan akwai wani wanda yake cewa shi zai ba da amsa gashi nan mijin mai kyau e, kuma na tura maka ya kamata kawo ka ba mu amsa ai muso muso muke yi aiwa musulmai bayani don su gane kuna kan bata e, eh, kaji fa duk abin da za su samu ta hanyar shehu yake biyowa eh, lafiya ta hanyar shehu ake samu arziki ta hanyar shewa ake samu aure ta hanyar shewa ake samu abinci ta hanyar shewa ake samu eh, to la mu bamu yadda da wannan ba cikin musulunci eh, ba bamu yadda da wannan ba cikin musulunci sam eh, cikin musulunci mu bamu yadda da wannan ba da Allah ku zo ku bada amsa haka shewu tijjani yake faɗi cewa wa haƙiƙatul qutbaniyati هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا حيث ما كان الرب إلها كان هو خليفة عن الله في تصريف الحكم وتنفيذه كيتي كيف لا يسود إلى الخلق شيء كائن كائنا ما كان إلا بحكم القطب وتنفيذه shi yasa da Allah ku hawo ku ba mu amsa da Allah ku hawo sannan kuma wannan motar kan nuna wannan giredin ta ake so nawa dan Allah tura masa ka ce giredin ta nawa giredin eh mijin yawa ka auro da Allah ka ce kai zaka ba mu amsa kuma kuma mun tura maka makali giredin ta ga kuma na gogon ta na tura dan Allah tura masa ɗarika ƴan ɗarika ka ji shi wancan fa ya yadda ya yadda amma kuma mai ba shi da wujja ya yadda amma ba shi da wujja ya yadda shehu ne ke azurtawa shehu ne ke ba da lafiya ba abinda mutum yake samu sai ta hanyar shehu shehu ibrahim assalamu alaikum malam barka da dare wa alaikum salam dan kwarai an wani lafiya lafiya kalo malam malam ya ji ta haji naga ana ta kokari malam Allah ya sa mu dace Allah ya karba mana alhamdulillah wani ya saka alhamdulillah wani ya saka 500 wani ya saka 2000 masha Allah Allah saka muku da alkhairi Allah saka muku da alkhairi Allah saka muku da alkhairi Allah saka muku da alkhairi duk wahalin duniya Allah dauke muku Allah sa ya zama anya ta shiga aljannan ku Allah sa zama hanya ta shiga aljannan ku abin da ku fitar ku bayar da ku bayar kuna bukata amma kun fitar kun ba bayin Allah to Allah mai muku abin da yafi abin da ku bada Allah mai muku abin da yafi abin da ku bada Allah Allah Allah rufa muku asirin duniya duniya da lahira insha Allah jazakumullahu khairan amin amin amin amin eh dan koyron zamani dan malam ai ɗazu na je na samu wa'annan mutanen kai yan ɗariƙan nan suna ciki da ni malam ina jin ina jin ai na recording maluka ina jin yawwa a ya kamata ka turo mun kana nan wannan yace baya tare da shehu tijjani a aqida kowa Allah eh na roki na roki wurin ma na roki wurin <laughs> kai ai na roki wurin malawar waye gidan dan fulani ne ok gidan dan fulani ai wannan dan haya ne eh, wannan amma ya ce fa bai ce ba fa shi wancan ba ya ce fa eh, daga baya ce maka bai ce ba ai da kace da kake wato da ka fara karantawa kafin da ke cikin jawarin rumani she faro she faro wai yaran tashi ne yaran suguni ne a ba sa sun suna jin wannan magana ba ga wannan yaron shi ya sauka ba shi zaki zaki ba ga ya sauka ba sa sun suna jin wannan magana ba sa sun magana ba sa sun suna jin wannan magana hmm. ai ma ana an warwai su ba su taɓa yadda shehu ya yi kuskure ba na shehu ya ba kuskure ai ma baka ja to wa karo ki littafin ka ji wurin malumma sun karantar da kai wannan maganar da cewa mata jani ya fadi cewa <laughs> mata jani ya fadi shehu ai ba kuskure assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wani littafin duniya duk wani littafin duniya mutum zai karanta a gane shi amma suna su ne kadai ba za a gane ba sai su shi wa a ya kuskure eh, shi ka sake sawa dokta ka sake sawa namban ka ta sa namban ka ta sa account namban da Allah ka ta sa account namban ai mana ni na yi mamaki ma da suka ɗauko ka gidan esbila amma mala anwar da da gasa sa na jikin takardar nan eh to wannan ne ba sa yadda malam shi yasa ba na cikin cika sawa ba ba sa yadda ne su tiktok ne za su iya rufe mutum a kawo ne ba sa yadda na sawa so shi eh ba sa yadda na sawa ne so shi ba cika sawa ba na abun nan malam anwar kai da ka ritsa esplan ka ce karanta fatiha ya kasa iri-iri ya kasa karanta fatiha <laughs> to in da batu addini ka yaka ta a san mustawa ka wurin karatu yayi ayi ban zuwa wallahi eh, eh, ya ka ta san mustawa ka wurin karatun qur'ani masana ka fata tattaunawa dini malam malam anwar da gaske ne fa bai iya ba inda ya iya ranar nan da ka tsatsare shi din nan wallahi da zai karanta amma kasawa yi shi na fara karantawa saboda kai kai kaman ko wasa nake yi ni na fara karanta karantawa na shi ya karanta sai dai hayaniya sai dai hayaniya da soke burutsu kawai abin da iya wannan esplanin kenan wallahi ali ni gaba ɗaya ma na yi blokin ɗin gidan na na yi blokin ɗin shi ma ko ma in dai ba wai malaman mu wane suka je ma zan iya ganin sa malam ka doko wanda nake ka doko wanda nake nema kuwa zahar din nake nema ka shi ka nemo shi zahar din salamu alaikum kawai ya gana nema na a ina neman ka da kamar magana ba mu gama ba ka gudu ka gudu ranan tunda ka zo ya kata mu karasa yau na gudu kuma na gudu eh, ko aka sauke ni ka a wallahi ba sauke ka ba to ba san wallahi Allahu ba san astaghfirullah san ko sauke ka da ku ga domin ni da na ga shi kawan ka gudu ni na ce ya aka sauke ni aka ce min network ne ya sauke ni wallahi shi da ni ban sani ba afwar ka yafe ni ka ni kai ne mai gidan ba dama ba gidan ka wani in ka tuna ta yi dama gidajenmu ne na ahlus sunna wal jamaa kai kuma nan da ni ka tijaniya ne tun da ka ya ka she mu karasa yau da Allah ta mai ka kira na har yanzu baka na sa ba ai na ga ba zan ga ba na ah, ya waka to bala ka kare sheka mata jani ba gaban gaban bayin Allah ba sai na kage shi ba Allah zai kage shi to ya ka ya Allah to ya Allah zai kare shi ba bawansa bane ba to ai abin da abin da ya sawa mu Allah subhanahu wataala wannan shi da shi ne in Allah ya yafi mai zai yafi mai to ai shi dan in dai wanda shi da shi to ya ka ka daina bin ka daina bin ni kan shi tunda ka zama shi wallahi ba zan kiyawa wallahi ba zan kiyawa kai ma kai kai usuli <laughs> kai zardin ka ji tsoron Allah ai ga malam alkalami ne ya san ne da dadewa ka ce wato ko ta shiga kun shiga ka ga ranar magana da kai nan kuskure cewa kamar ko ta shiga kun shiga wallahi wannan magana ka danne kai ne kai ne fa ka kawo wata magana kake cewa idan na ganshi wallahi kai kai kai kai kai wannan magana na tambaye ka na ce idan ka kasa kare shi nan duniya saurala saurala ce ko hute ko wuta ya shiga sai ka shiga na ce ma idan wannan ya shiga ta sai to ina jin wannan magana kuskure ne wallahi wannan magana kuskure ne subhanallah wannan magana musulmi matsayin ka nuna kallon ka matsayin musulmi domin na san na san da zaka je ka karanta littattafan jawarul ma'ani ababa jewa ba za ka yadda ba za ka yadda ba za yadda ka mutu kai ba ba za yadda ka mutu kai ba da haka ni dai ina maka shawara kaka zama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ci abi ba ci abi shi kamar tijani ba amma tunda kana ga kamar zaka bi shi kamar tijani cikin addini inda ya kuskure ka rike inda ya kuskure ka bar mai abin shi ka kuma Allah Allah ya fi mai inda ya yi ko ka da hakan ba idan ma mutun ya zo ya ga muku iyaye haka sai ku ce a ba haka ne ba idan mutum ya ce muku inda ya kuskure ya tare da shi idan inda ya kuskure ba a shin tijani fa ya kuskure za za din fa ka ji sura Allah to shi ya mu da bakin sa babu inda shehu tijjani ya kuskure in kuma akwai kawo a babu inda shehu tijjani ya kuskure bai taba kuskure ba in kuma ya taba yi kawo wajen ka kawo zajiru da Allah yau da dai da kai ka sauke <laughs> daga waya ka a ni a inda daga waya zan daga waya a'a shi dai kuskuren shehu tijjani muke nema ɗaya a kawo ba ai shi baya eh, kuskure wai ai waje receive call ya dawo a bar shi a bar shi dawo kila zai ga abin wani da wallahi mala cewa ko ko jahannama shehu ya shiga sun bi shi subhanallah subhanallah me zafi haka eh a ce maka bi manzo Allah ka wani ya kawo abin da ya kuskure ne ka ce ko wuta shiga ka bi shi wallahi da yayin magana shiru ya kama jiki na sanyi ranan wa alaikum salam wa alaikum salam barkan ku dai malamai almajirai ne barka kadi barkan ku dai lafiya an wani lafiya barka dai wani topic ku rubuta wani topic kuma kuna magana wani topic daban wanda zaka duk wanda kake so ka kawo da wanda aka rubuta da wanda samu ne san samu ne ku tsaya topic din da ku rubuta ya fi na ce ba wanda kake so duka ka kawo wanda kake so duka ka kawo kaka da wanda aka rubuta maka so ka kawo wannan zai zama wasa da hankalin zai zama wasa da hankalin mutane ya subhanallah ku tsaya a kansa Ahmad Imam Atijani na'am wani tafi ka rubuta fadi muna muji me ku rubuta a taken ku na sai ka fadi muji taken da na tun bayo ba ka fadi wanda fadi ba ka rubuta shehu Tijani shehu tijjani yana da mukamin annabawa guda arba'in. to shi ke kare kare to ina so ku karanto wajen sai muku bayani Allahu akbar malam ga wani ya zo <laughs> ba ba bane Allah ka zo da kanka da Allah kai fa ka zo da kanka fa na'am naji wajen da ku bude ka da shehu shehu tijjani na da makamin annabawa 40 ranar gobe ma ko baka yadda ba ku karanto wajen sai ai bayani ka yadda ko baka yadda ba babu lala jama'a ku tap screen ku tap screen ku tap screen babu shi sam ka da Allah ka rasuwa babu shi to assalamu alaikum babu assalamu alaikum babu a kawo wajen masha Allah yawa a cikin tambiwul azkiya kana ji a cikin tambiwul azkiya yawa shafi na ashirin da takwas shehu ibrahim ya ce wa huwa alladhi qala a'tani allahu fil jannati maqama arba'ina nabiyan ba haka take ba to bismillah ba haka take ba yaya take to yaya take Ahmad Imam Ahmad Liman Attijani yaya take to Mala Anwar ba a jina ne? muna jin ka garau malam yawa ya ce ba ka ai take ba yaya take lahu arba'una maqami mimma Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. So network ne ko tsayar da ni aka yi ban sani ba. Ci gaba. Muna jinka, muna muna A kowane lokaci, subhanallah. A'a ka ce fa ba aka fi yake ba ya yake sai mu ci gaba. Shi ne zan ma bayani a yi. To, ina jinka. Sheikh. A kowane lokaci in an zo karanta maganar bayin Allah ana da daga farko ne har mm-hmm. zuwa ga ƙarshe akan abin da suke magana muhallin Shahir. wato wato a yanzu kana da awar cewa magana ba na yanke ta kenan ko ina zuwa kamar ne mana kuna wasa da hankalin mabiya ne a baya mana ji wani ya kira kuna cewa to ya faɗi kuskuren na bayan Allah ka koma ba da kana ji bazantan na bayan Allah to ina da na bakka yi magana ai kalmar kalmar lahu arba'una maqami min maqamatil anbiya ne dan girman Allah ka buɗo fejin ka buɗo fejin kaga ba haka bane a atanin lahu fil jannati maqama arba'ina nabiyan ya gudu Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku da <laughs> mutane wallahi ba su da ba su da gaskiya wallahi Allah ba su da gaskiya Malam Anwar Malam duba doko shi kila da to ke sauke shi ba ta ba wannan shehu ne fa ba ta jariye ne kila ba ya gudu ba network ne sauke shi ya zo mana bayani malam suna kawo minin na ciki suna kawo minin minin na ciki ai ko minin ma waye ba shi wannan min a baya gidan min ba kamatin ma waye ba shi minin na ciki ah ka jo ne abinda ba mamaki kuna cewa wai an ce min min makamata an biya waye ba shi wannan min ma <laughs> tuba da abin daga cikin ma waye ba shi daga cikin waye ba shi wanda haka ne gaskiya ne <laughs> abin da ba mamaki waye ba shi kai wa wato idan an sallama da min din ma to shi ma min din waye ba min mana da ma sallama min ma min mana da masala eh min ba ka bata mai waye shi min ma waye ba shi? wani dalili ke ba shi? abubakar manzo Allah ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali ibn wayan ga mutane mu mubashirin goma cikin aljanna su garanti an ba su to shi min makamatin ma waye ba bashi mukaddara ma min mana ciki a kawo isnadi habba yan dariƙar tijaniya bawa kallon wannan bawa kallon shewa matijani orientis ne ba musulmi ba ne kai kai Allah sauwake wallahi Allah malam abin na rabanta kai ci wallahi wallahi malam sani barka da shigowa dan yi sallah <laughs> a da ka yi sallah to yi sallah muna jiran <laughs> astagfirullah wato bilai ah wai an ba min makamata kuma kuna son kuma yadda ma an bashin ma waye bashi ah, wato malawar oh. idan malawar na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam alaji o kenan kamar wani ya so ya magana kamar wannan ya so ya magana kamar abban baby na so ya magana ko bari mu bashi dama Aban babi bismillah. A ah, malam wallahi ba magana zani ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah barkan mu an yi lafiya. Alhamdulillah. Ya salam. Masha Allah. Masha Allah to Allah ya taimaka. Allah ya sa wanda ake yi kuma su su gane su fahimta. Amin. Su gane gaskiya su san. Amin. Masha Allah. saboda muna da irin sunan muna na muna ta fama da su a nan inda mu Allah kare. wallahi wani dan uwa na kene na ya shiga cikin wannan matsala ba ƴar karama ba ya shiga sosai wallahi da baka nake ne yana gyaran mota shi lafiya kalau ya je ya fara shiga islamiyya lokacin mun yi mun gama far secondary tare Eh, to secondary ta halin suna ce muna yanta wata kulliyatul likatar arabiya wadda rasatul islamiyya ce to mun gama sai je fada wata islamiyya ta daban wallahi kawai ana zagayen maulidin nan kawai na ga yaron nan saman mota sun daura shi ana ta mai shehu wallahi yaron hizi biyu wallahi bai da shi hmm. yanzu ya shiga cikinsu mai kwata-kwata ya daina aikin ma da yake yi ya fada cikin sa ce wai shi wai shi hiske ce wai sun bashi makamin wai shi suke haka suke ya kasa fahimta an yi an ya fahimtar da shi amma abin ya kasa fahimta yanzu ma wagogi ma yake ci yake ci gaba da yanzu agogon wallahi sun mana abin nan gaba daya hmm. sai dai Allah ya shirya shi kawai to abin yana damuna sosai wallahi abin yana damuna sosai da sosai wato arewa ne kashi ne arewa ne kan afirka musamman darika tijjani ya yi barna fegan da malumma ke tsammani fegan da malumma ke tsammani kan afirka eh kan afirka tabbatar da amur eh, ibrahim anyas ya kawo barna cikin nigeria wallahi it was very late it was very very late gaskiya wallahi gaskiya kawo mana sosai mm, gaskiya akwai gaskiya akwai barna sosai wallahi hmm. sai dai mu roƙi Allah wanda ke shirya a cikin sa Allah shirya shi kawai shi ne yanzu ka ji a ce maka wai wai wai maulidi wai wai wai ko kai murnar manzo Allah ba maulidi ne kaga karya da da sa mutane cikin ruda kawai mujarradin maulidi mujarradin maulidi shine kai murnar manzo Allah ma ya maulidi kaga shi gaskiya wallahi malam anwar wannan wannan wannan ƙarya suke yi suna buɗe ne suna buɗe wani soyayya ne su abin da suka gada mai kawai ba wallahi suna fakewa da soyayya ne su abin da suka gada ma kawai amma wannan ba addini suke yi ba suna inda abin da suke so kawai Allah shirya su Allah sa su gani hmm. Allah sa su gani yar dubai salamu alaikum yar dubai ta annabi kin sauka a da mota salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Allah ya saka muku da alkhairi amin ya rabbi Allah kuma su ya ganar da su su saki shehun nan su kama mijin shehu don gaskiya akwai matsala bid'a ba ta yi ba Allah ba mu da bid'a shegiya da addu'a kan muta kan malum masu farga da rika tijjaniya ya riga ya barna fiye da mutane ke tsammani fiye da mutane ke sammani yanzu yanda irin yanda matasa suka kaga shi dama bai da formula duk abin da ake yi ciki ba cewa wannan haramun wannan babu yanzu ka zuwa maulidin da aka yi takuciya ko takuciyar da ake yi suke yawo suke rawa a kan titi wannan ai kawai ya kaya ce maulidi tunda wannan lalacin a bari amma tunda bukata na biya amfani na biya mazinata na samun su yi yan wiwi na samun lokacin ranar su sha wiwi firi ba yan sanda malumman kuma na samun makami kuma makamin su je sama ta kaga dama bukatan kowa na biya ta kowane bangare da aka wai cewa kaman a darika tijjaniya wallahi kaman maganar kifadin nan kan a fargar yawan mutane barna an samu bokaye an samu menene an samu ababa da yawa ciki kana nan shega wani ya zama shi wani ya zama maulana wani ya zama sayyadi wani ya zama sayyadi malam anwar ka zo wani kadami da zan faɗi wani abu ka san akwai daga cikinsu wanda za su zo mace ta je musu aiki ko ba lafiya ko aljanu sai a ce wai sai wani ruwa ya fita daga mace za a cire mata cuta aljanu kuma duk daga cikinsu ne kaga wannan ai bata tarbiyya ce hanya ce ta zinace zinace irin wannan abin allah ka samu dace ya hayu ya mu. wallahi saboda shi allah samu dace da alkhairi ah, wannan magana da ake faɗi cewa kamar ah, shehu ahmad tijjani ibrahim anyas ya ce yana da makamin annabawa arba'in ranar gobe ma ni abin da ke ban haushi ma wa ya baka wannan makamin wani isnadi wani isnadi aka kawo ka kawo isnadi an wani an wani an wani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka